أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi a yau muna hudu ga watan Ramadan hijira 1439 wanda ya zo daidai da 20 ga watan biyar miladiya 2018 cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul anbiya a inda jiya muka fara karanta ayoyi a aya ta 30 zuwa ta 33 muka ce insha Allah ta'ala a yau zamu ɗora a cikin tafsirin Za ka yi za mu karanto za a karanto daga aya ta talatin, zuwa ta 33 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن أن السماوات والأرض كانتا رتقا كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون نعم الله مدوكين sarki yana cewa awalam yara alladhina kafaru yanzu waɗanda suka kafirta basu gani ba ko ba su sani ba anna samawati wal arda kanata ratqan sammai da kasai sun kasance a haɗe fafataqnahuma sai muka raba su waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy muka halicci dukkan wani abu mai rai minal ma'i daga ruwa afala yu'minuna ba za su yi imani ba waja'alna fil ardi rawasiya muka sanya turaku a bayan ƙasa an tami da bihim dan kada ta miƙe da su dan kada ta girgize da su waja'alna fiha fijajan subula muka sanya hanyoyi masu faɗi a cikin wannan ƙasa ɗin, la'allahum yahtadun ko sa samu shiriya waja'alna samaa saqfan mahfuza muka sanya sama ta zama rufi abin kiyayewa wahum an ayatiha mu'ridun alhali su dangane da ayoyinta masu bijirewa ne wa huwa allazi khalaqa al-laila Allah shine wanda ya halicci dare wan hara da yini wash-shamsa da rana wal qamara da wata kullun fi falakin yasbahun kowanne daga cikin waɗannan abubuwa rana da wata suna tafiya ne suna iyo cikin wani falaki wanda ubangiji ya kaddara musu waɗannan ayoyi ubangiji Allah madaukakin sarki yana ƙara faɗin dalilai da bayanai da hujjoji da suke nuna cancantar Allah da bauta. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki a nan yana mana magana dangane da abin da ya shafi halittar sammai da kafsai, waɗanda waɗannan manya-manyan halittu guda biyu su da dama Allah maɗaukakin sarki yana yin magana a kansu yana kira zuwa ga kallonsu da duba da yadda Allah ya halicce su, da irin abubuwan da Allah ya sanya a cikinsu. Allah ya ce, awalam yaran lazi na kafaru, yanzu waɗanda suka kafirta ba su gani ba, a nan labazin yara wasu malamai suka ce ana nufin arru'ya al'ilmiya ba gani na ida ba gani na ilimi kamar ka ce yanzu waɗanda suka kafirta ba su da ilimin ba su da sanin annas samawati wal arda sammai da kasai kana taratqan a hada suke sun kasance a hada damfare fa fataqana huma sai muka buda su muka raba su wasu ka ce yara anan ana nufin arru'ya al basariya waɗannan kafirai awaran awa awalam yara allazina kafaru awalam yara kafaru yanzu waɗannan waɗanda suka kafirta ba su gani ba gani na ido me ba su kalla ba su kalli sammai da kasai ba da can a haɗa suke yanzu Allah ya raba su to da haka kowanne dai an fassara ru'ya da shi malamai sun yi sabani dangane da lafazza guda biyu a cikin wannan aya lafazin Arratku da alfatqu Arratku a larabci ne haɗewa da dunkulewa da kuma shi shine rabawa da nisantar juna da raba abubuwa biyu daga barin juna to anan ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana cewa yanzu waɗannan kafirai ba su sani ne ba su gani ba wannan sammai da kasai kana taratan a hada suke fa fataqnahu ma sai muka raba su to anan sai malamai suka ce me ake nufi a hada suke kuma an raba su akwai maganganu na malaman tafsiri in ka bibi tafsirin tafsiran malamai za ga maganganu akalla guda biyar Ƙauri na barko suka ce abin da ake nufi kana taratqan sammai da ƙasai sun kasance hada da juna sashin su dan fara da sashi ma'ana sama da ƙasa a dunkule suke amanna suke abu ne kwaya daya fafataqnahuma sai muka raba su ai wa fa ai fa fassalallahu bainas samawati wal ardi sai Allah ya raba tsakanin sammai da kasai farafa as-samaa ila makaniha Allah ya ɗaga sama inda yanzu muke ganin ta wa aqarra al makaniha kasa kuma aka batta inda take ma'ana sama da kasa haka suke a dan da juna haka asalin halittar su yake sai Allah ya raba su sama tai sama ƙasa kuma ta zama inda take kamar yanzu yadda muke gani mu yanzu muna rayuwa tsakanin su ne aka sanya iska aka sanya ruwa aka sanya kaza a tsakaninsu amma da a ɗamfar suke da aka yanzu iska tana tsakanin sama da ƙasa wannan shine kauli na farko da wasu malamai suka fassara wannan ayar da shi fassara wannan aya da da wannan kauli shine abinda galibin masu yin tafsirin da ake kira at-tafsirul ilmi lil Qur'an masu fassara al-Qur'ani da abinda ya shafi ilimi na science na na zamani na kimiyya su akwai wanda suke ɗauko ayan alkur'ani sai su fassara su fassara ta abin da ya shafi ilimi na kimiyya sai su ce misali halittar ɗan adam an halice shi da kaza da kaza yanzu ilimi na zamani ya tabbatar da kaza da kaza sai su ce Allah ma ya faɗi wannan a cikin alkur'ani sai su kawo aya sai su ce misali sama an halice ta kaza da kaza Allah ya faɗi wannan sai su kawo aya to akwai wanda suka fassara wannan aya da wannan fassara ta wannan fassara da muka ambata ta farko suka ce sama da ƙasa a haɗa suke a ɗamfari wani abu ne ƙwaya ɗaya yana ɗauke da gas da iska da haka sai yau da gobe yau da gobe sai ma'ana ya fashi sai sama ta sama ƙasa ta wannan shine abin da suke kira alin fijarul kabir suna cewa a cikin ƙarni na 20 1920 wani abu aka wani wani masanin ilimin kimiyya ya fara gano wannan kuma daga nan aka ci gaba da bincike har zuwa yau suna bincike kuma suna tabbatar da wannan cewa da sama da ƙasa ɗanfara suke wai daga baya sun binciko sun gane taurari kullum ƙara nisa suke yi da mu kuma suna ƙara nisa kuma ga shi da hasken su da mu sai suke ce to abin da wannan ya gwada duniya kullum ƙara faɗaɗa ta suke ƙara faɗaɗuwa take duniya suka ce ga Allah yana cewa was sama'a banainaha bi aidik wa inna lamusi'una Allah ya ce sama mun gina ta da ƙarfi wa inna haqiqa mu musi'una masu yalwatawa ne suka ce da haka duniya kamar balambalan ce kullun da budewa take yi da haka suka kira wannan abu da al-infijarul kabir da larabci kenan ma'ana babbar fashewa daga nan ne asalin halittar duniya asalinta abu ɗaya ne a ture a sama da ƙasa sai kuma ta bashe suka ce da ta bashe zama kamar hayaki shine Allah ce sun ila sama'i wa hiya dukhanun ma'ana Allah ya nufi sama tana hayaki ta ce wannan shine abinda ilimi na zamani ya tabbatar wannan masu fassara ayoyin alkur'ani da ilimin kimiyya suna daukan wannan aya su buga misali na abinda ilimin alkur'ani ya zo da shi ya nuna na kimiyya kuma suna so su nuna mu'jiza ta alkur'ani cewa wannan alkur'ani ya nuna ba maganar mutum ba ce kuma sauƙaƙƙe ne daga Allah wanda yake masanin dukkan komai domin ga shi yanzu dan adam yake ganowa a da sama da ƙasa haka suke amma ina alkur'ani ya faɗa suna yin wannan tafsiri fassara alqur'ani da irin waɗannan abuwa ra'ayoyi ne guda biyu ko uku akwai wanda suna ɗaukar ayan alqur'ani su musu irin wannan fassara su duk wata aya da ta zo su dora ta kai irin wannan sun wuce gona da iri akwai kuma waɗanda suke soke gaba ɗaya suka ce alqur'ani littafi ne na shari'a littafi ne da aka saukar don yi bayanin shari'a kamar yadda Allah ya ce inna hadha alqur'ana ya hadi lillati hiya aqwa yana shiryawa ga tabarkin da yake madaidaici dan haka Allah ya sifata alqur'ani da hudan Allah madaukakin sarki ya sifata alqur'ani da rahma da jin kai da shiriya ya sifata shi da ambato in huwa illa zikrun lil alamin tinatarwa ne wa anzalna ilayka dhikra suka ce da haka alqur'ani baya magana wani abin da ya shafi ilimin science wani abin da za ku gano na yadda ruwa yake ko yadda kasa take ko yadda ɗan adam yake ko yadda dabbobi suke ko yadda kaza yake ko yadda kaza suka ce wannan ba ruwan alkur'ani da wannan magana alkur'ani ya sauka ne don yi mana maganar abinda zai haɗa tsakaninmu da Allah abinda zai koyar da mu shari'a tsarkake zuciya kun ga waɗannan gaba ɗaya sun kore duk wani abinda zai zo na ijazul ilmi a cikin alkur'ani kaso na uku shine daidai wanda suke tsaka tsakiya alkur'ani za a iya samun isharar nuni zuwa ga wasu abubuwa wanda da can ba sani ba misalin fadin Allah wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina Allah ce da wakai wal khayla da wakai wal bighala da alfadari wal hamira da jakuna litarkabuha dan ku hau wa zina kuma ku yi ado sai Allah ce wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halittar abin da ba ku sani ba kace yana cikin wa yakhluqu ma la ta'lamun ishara ce ta cewa Allah zai samar da jirgi da mota da jirgin kasa ga lokacin da aka so ka ba musu kuma Allah ya faɗa wa waɗannan sahabbai waɗannan masu rayuwa a wannan lokacin da ayat ta sauka Allah ce wa yakhluqu Allah yana halittar ma'ana yana yi yana ci gaba kenan ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba suka ce kun ga a zamanin manzon Allah da sahabban manzon Allah da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da san mota shekara 100 baya ba a maganar mota ba a maganar jirgi ba a maganar abin da ya shafi jirgin ruwa da suka sani jirgin ruwa ne karami karami ba babba bane da haka suka ce amma alkur'ani ya ishara za a samu babba wala fil mun munsha'atu sai Allah ce fil bahri me kal a'lam kamar manya manyan duwatsu suka ce zai ka hango jirgi a cikin ruwa sai ka dauka dutse ne yana tuwa gari guda ce to qur'ani yayi ishara zuwa ga wannan wa haka na alkur'ani yayi ishara zuwa ga wasu kun abubuwa da haka wanda yanzu ilimi zai iya zuwa ya tabbatar wannan magana ita bi inganci ba za ka ce alkur'ani gaba ɗaya babu ishara zuwa ga waɗannan ilimin muka ba akwai ishara qur'ani yayi magana tafiyar rana للشمس ينبغي لها أن an القمر ولا الليل wala النهار وكل في nahar يسبحون falakin kaga Allah nuna cewa rana da wata suna tafiya cikin wani falaki yanzu ilimin zamani ya zo ya gano falakin shi ne kullum muke ji a shiga rediyo a ce gobe rana za ta kullo karfe kaza saboda an ga a falakin da take tafiya wata zai zai zai zai fadi karfe kaza zai kama karfe karfe kaza wannan wata na wannan azumin Ramadan tun gabanin ya tsaya malaman falak suka ce za a haife shi ran Laraba da haka ran laraba za a iya ganin wata a ilimin falak iya bincikinsu na falak suka ce tabbas za a ga wata ran laraba kuma sai gashi an ba da tabbacin an ga wata ran laraba kun ga a lissafin munan najeriya a ranar laraba 29 29 ga watan sha'ban a lissafin saudiya ranar laraba 30 kaga mun zo mun haɗe su masu lissafin 30 sun duba ranar talata ba su gan shi ba ko kuma masu lissafin 29 an duba an gan shi su kuma a gurinsu ko an gani ko ba a gani ba dama an cike sha'ban to kuma sai daidai da abin da malaman falaki suka ambata to kaga alqur'ani ya ishara zuwa ga wannan ilimin alqur'ani ya ishara zuwa ga halitta dan adam da yadda yake a ciki dan adam yadda yake a cikin matakin da yake daga dubban mani ya zama jini ya zo ya zama dan adam ya zama wata halitta daban har ya zo ya fito alqur'ani ya ishara zuwa ga wannan da haka hakikanin magana gaskiya alkur'ani akwai ishara zuwa ga waɗannan ilimin muka amma amma mu sani abinda aka binciko na ilimi wanda ba a tabbatar ba aka kawo wata aya aka ce tana nuna wannan abu daga baya bincike nuna wannan abin da aka faɗa kuskure ne to binciken ne ya kuskure amma aya tana na amma babinta ma'ana shi Allah madaukakin sarki dukkan abin da Allah ya faɗa gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla da haka idan an ga kuskure daga binciken ne ba daga alkur'anin bane to da haka masu bincike na abin da ya shafi ilimin kimiyya na farkon halittar duniya sun ce wannan aya tana tabbatar da abin da suka gano cewa sama da ƙasa da a haɗa suke a mulmula suke sai suka fashe fashewa suka yi sai sama ta yi sama kasa ta yana ne inda take kuma suka ce har yanzu duniya ci gaba take da buɗuwa shine faɗin Allah faɗin Allah Allah madaukakin sarki wa inna lamusihuna wannan tafsiri na farko kenan wanda wannan tafsiri ilimi da bincike shi zai zo tabbatar da haka ne ko ba haka bane amma dai akwai bayanai a malaman tafsiri suna ambatan shi na biyu suka ce faɗin Allah awalam lazi na kafaru yanzu waɗanda suka kafirta ba su gani ba annas samawati kaga a tafsiri na farko yara anan tana nufin ilimi ba gani na ida batun da ba wanda ya ga lokacin da sama take da ƙasa suke mulmule ma'ana a sani ba ana magana su ba su da ilimin da sama da ƙasa a tafsiri na biyu suka ce abinda Allah yake nufi da kana ta rasakan ma'ana sama da ƙasa ɗan fara suke a sama guda bakwai ɗan fara take da juna ƙasa ɗan fara take da juna fa fataqnahuma sai muka buɗa sama muka mai ita hawa bakwai ita ma ƙasan muka yi ta hawa-hawa domin Allah ce wa minan ardi mislahunna ko to sai suka ce sama da abu ɗaya ce sai Allah ya buɗa ta zama kamar da ya tabbata a hadisi tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu da tafiya shekara ɗari biyar kaga akwai gab tsakani kenan tsakanin sama ta biyu zuwa ta uku tafiya ce tsakanin ta uku zuwa ta hudu tafiya ce suka ce to da abu ɗaya ce wannan sama sai Allah ce fa fataqnahuma sai muka raba su haka ita ma ƙasa da fara take sai Allah ya raba ta ta zama gida gida gida gida gida ita ma wannan shine tafsirin suka ce anan as-samawat ana nabin sammai al ana bin ƙasai. ƙaule na uku suka ce faɗin Allah kana tara taƙan sun kasance a haɗi ma'ana da sama ba ta zubar da ruwa ai kana la yanzilu min halmatar min ruwa baya sauka daga sama shine ma'ana haɗewarta ƙasa kuma ba ta fitar da tsirrai fa fataqnahuma ay fa fataqallahu as-samaa bil matar sai Allah ya buɗe sama ya yanka ta da hanyar zubar da ruwa sai ya buɗe ƙasa ta hanyar tsirar da tsirrai a cikin ta suka ce wannan shine abinda ake nufi da wannan aya da haka nan, su yanzu kafirai ba sa gani annas samaa anan sai zama gani ne na ido domin ai kamar yanzu dukkan mu zan ce dan Allah kafin damana ta zo ai sama ba ta ruwa ko ba haka bane to shine kana tara ta kai fa kana kuma yayin da Allah ya dinga zubar da ruwa sai muka ga shi kuma Allah yana zubar da ruwa kafin muna ta zo ruwa ya soka kasa ba tsoro akan ta ba komai akan ta amma ana yin ruwa sai muka ga shuka ta fito da inda aka shuka da inda ba a shuka ba to shine fa kana kuma wannan tafsirin wasu suka ce abinda ake nufi kenan shine tafsiri na uku suka ce dalili ma ayar ta gwada haka domin bayan wannan sai Allah ce waje minal ma'i kullu kulle shay'in hayy Allah ce mun halicci dukkan komai daga ruwa me ka magana ruwa dan a nuna ma alfatku din nan na sama shine ruwan sama kuma tsirrai da ƙasa ta fitar shine alfatku din shi yasa Allah ce to komai ma daga ruwa ne afala yu'minuna tafsiri na hudu suka ce kana taratqan sammai da kasai sun kasance cikin tsananin duhu la yura min shiddatiha shay'un saboda tsananin duhu ba a ganin komai huma sai muka buɗa su ta hanyar sanya haske sai zama ana ganin komai wannan tafsiri yana da alaka da na farko can lokacin da suke ce sama da kasa a mulmula suke abu ɗaya ne ai gaga da Allah ya buɗe sama sai sama kasa ta zauna inda take sai Allah ya sanya haske da duhu da da iska da a tsakanin sama da kasa kamar yadda muke gani aure na na na biyar suka ce arrat kwanan abin da ake nufi al'adam ba sa gani sammai da kare kara tarakanta babu su fafata ma sai muka samar da su wannan magana ce mai rauni ba ta da wani abin da ke goyin bayan tala gatan ko a loga ko a cikin nafsi to da haka wannan shine maganganun malamai kan wannan tafsiri tafsiri na farko kamar da na gaya muku shine tafsirin da masu ijazul ilmi suke wannan aya in ka samu malami kamar akwai malaman da suna da ƙwarewa a wannan fanni ta hanyar al-ijazul ilmi kamar irin wani malami a na najjar in ban manta sunan shi ba da ire-iren suna nan za ga suna bayanin wannan aya abin da take nuna kenan amma malamai na tafsiri su kuma sun bi wasu rinja da kauri na uku cewa abin da ake nufi kafirai ba su ga sama ba ta yin ruwa ba fafatakanahu ma sai muka buɗe sama ta dinga yin ruwa ƙasa kuma tana fitar da tsirrai suka ce abinda zai gwada haka faɗin Allah awalam yaran lazina kafaru kaga awalam yaran yanzu kafirai ba su gani ba yana wanda kenan sun ga haka da sun ga sama ba ruwa kamar yanzu dukkan mu nan mun ga lokacin da sama ba ruwa kuma mun ga lokacin da take ruwa din ko suka ce anan arru'ya ce basariya abinda suka gani da idan su da ruwa baya sauka kasa kuma a mace take ana saukar da ruwa sai tsare suka fito suka ce abu nabi da Allah ce waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy wa ja'alna labazin a anan yana nufin khalaqna mun halicci minal ma'i daga ruwa kulla shaifi duk wani abu hayyin mai rai ce duk wani abu mai rai daga ruwa yake anan suka ce wannan yana da alaka da da, maganar baya ya nuna ma maganar ruwa ake yi dalili na uku da suka ce wannan tafsiri shi yafi inganci fadin Allah was sama'i zatir raj'i Allah yana rantsuwa da sama ma abociyar tsagewa ruwa ya sauko zatin raja mana wanda ruwa yake sauka an raja anan nuzulul matar suka ce Allah ya rantsuwa da sama sai kira ta zatin raja sai ce wal ardi zatis sad'i al sadi shine tsagewa tsare su fito tace gashi Allah ya sabata abin da yake cikin wannan aya a wata ayar gaba wani gura Allah ce fal falyanziril insanu ila ta'ami sai Allah ce me anna sababna al-ma'a sabba mun zubar da ruwa zubarwa summa shaqaqana al-arda shaqqa sannan muka tsaga kasa suka ce shine kana tarakatan fa fataqnahuma wannan shine abinda imam ibn jarir ya tafi akai wannan tafsiri shine abinda imam ibn atiya shi ma ya tafi akai abinda sheikh muhammad al-amin ash-shanqiti cikin adwa'ul bayan shi ma ya tafi akai suka ce wannan shine tafsirin da yafi daidai da wannan aya din fadin Allah waja'alna minal ma'i kulli shay mun sanya komai daga ruwa hai duk wani abu mai rai mun halice ja'ala anan bi ma'ana khalaqa ma'ana anan yana nufin wa khalaqna min al-ma'i kulli shay'in hayy duk wani abu mai rai mun halice shi daga ruwa sai malamai suka ce me ake nufi wasu suka ce al-ma'u a cikin aya dan ana nufin ruwan mani da haka dukkan dabbobi wanda suke haihuwa dukkan wata dabba da ke haihuwa sawa'un a ruwa take a tudu take a bayan ƙasa take in dai har tana auratayya da juna ta haihu to ai ba ta samun in kwai take yi kwan baya samuwa sai an samu ne in haihuwa take yi shi ma ta hanyar mani ne da aka waje Allah min alma'i kulla shay mun halicci kulla shay'in komai min alma'i daga ruwan mani da aka ce zama haza amun ne makhsusun min al'am al-makhsus da Allah ce kulla shay yana nufin kulla shay dukkan abinda ake haihuwa ba komai da komai a'a kulla shay din nan anan kulla ce amma makhsusa ce ana nufin duk wani abin da ake haihuwa wannan malamai suka ce almawa nan fa ruwa ake nufi ruwa ne daga sani wannan ruwa daga sani suka ce ai dabbobi da za a gani duk wani abu da yake da rai tun daga mutane da dabbobi ai an halice su ne daga ruwa saboda me saboda shi mane ta ina ake samun shi ba sai an ci abinci ba abinci ta ina ake samun abinci ba sai ruwa ya sauka ba da haka idan ruwa ya sauka tsirrai suka fito dabbobi da mutane suka ci wannan abincin da suka ci ta nan za a samu mani ya samu ta nan za a je a haɗu tsakanin mace da namiji sai a samu halitta sai a sai a yi wannan da suka ce almawu din wannan ruwa dai daga sani domin shi ma asalin mani din daga ruwa yake suka ce tsirrai yanzu in ka kalli mangoro goba ayaba gwanda dukkan waɗannan abuwa daga ina suka samu sai ruwa ya sauka bishiya ta shi ake samu Daka da haka waje an namin alma'i kulle shai hai suka ce nama da za ka ci ita dabbar sai ta sha ruwa take rayuwa ita ma kuma sai da aka ci a abincin da ruwa ya shayar sannan aka aka yi aka samu saduwa sannan aka haife ta haka nan kibayi suka ce da haka duk wani abu na shi unne minal ma'i daga ruwa ne shine waja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy wasu malamai suna nabi suka ce abinda ake nabi khalaqa khalquhu kullu hayawanin mimma duk wata dabba abinda ake rabe da Allah ya sanya duk wani abu mai rai daga ruwa yadda dukkan abu mai rai yake da tsananin bukatar ruwa duk wani abu mai rai yana bukatar ruwa ba zai iya hakuri da ruwa ba ko akwai wani abu mai rai da baya shan ruwa suka ce to wannan shine da ake nabe da mun sanya waje waje Allah minal ma'i kullu shay'in hayy ma'ana duk wani abu mai rai yana da bukatar ruwa kai ka ce an halice shi daga ruwa din to amma sai suka ce idan mun ce dukkan dabba an halice ta daga duk wani mai rai an halice shi daga da ruwa ya aljanu Allah ya yi wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum ya zo a hadisi mala'iku an halice su daga haske aljanu kuma daga ruwa dan adam kuma Allah ya gaya mana cewa ya halice annabi adam daga ƙasa inna masala isa inda Allahi ka masali adam khalaqahu min turabin Allah ya gaya mana annabi isa yakan yi tsuntsaye wa idh takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr fatanfuqu fiha fatakunu tayran bi idni kaga ana Allah ce wa idh takhluqu min at daga taqu to ya zame da cewa kuma komai daga ruwa ne sai malamai suka ce to ai idan mun kalli duk waɗannan abuwa da da aka lissafa ita dama ayar an ce lafazi ne am makhsus da haka akwai abuwan da ba su shiga ba waɗanda za su iya fita saboda da wani dalili kamar mala'iku aya ta nuna daga abin da aka halice su kama aljanu aya ta nuna daga abin da aka halice su mala'iku a hadisi sun nuna daga abin da aka halice su annabi adam a aya ta nuna daga abin da aka halice shi da aka suka ce nan ba matsala sai zama kamar yadda muka faɗa lafazi ne a makhsus da haka a nan dai Allah maɗaukakin sarki yana cewa waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai mun sanya kowane abu daga ruwa man halicci kowane abu daga ruwa ko dai ka dau tafsirin abin da yake gwada dukkan wani dan adam dukkan wata halitta da ka sani da take motsi za ga ma'ana tana da asali daga ruwa kamar yadda muka ambata ko kuma ka ce tana nuna bukatuwar dukkan wani abu mai rai zuwa ga ruwa babu shakka duk wani abin da ka sani mai rai yana bukata zuwa ga ruwa sai sa Allah ce afala yu'minuna yanzu ba za su yi imani ba su kalli waɗannan ayoyi ma'ana su kalli saukar da ruwan sama in ana ruwa da bakin ƙwarya ka gan banda Allah wa ise wannan da kalle yadda ƙasa take fitar da tsirrai in banda Allah wa ise wannan kwayar da ka ɗauko ba inda za ka ajiye ta a nan kwayar da ka shuka ta masara ko gero ka ajiye ta a ƙasa. in ba iska ce ta kaɗa ba ko ne ɗauke ta in za ta shekara ba za ta iya bar gurin amma ka ɗauke ta sai ka je ka haƙa rami ka zuba ka sanya kafa ka taki kuma bayan kwanaki sai zo ga ta turo wannan ƙasa din in ba Allah ba zai iya wannan to su kalli waɗannan ayoyi sannan su kalli yadda Allah ya halicci komai min ma'in daga ruwa da haka anan Allah yana buga mana yana yana ma'ana kiran waɗannan kafirai zuwa ga komawa zuwa ga bauta masa da cancanta bauta masa ta hanyar su kalli ayoyi da suke kewaye da su sai Allah ya ce waja'alna fil ardi rawasiya mun sanya tiraku a bayan ƙasa arrawasi ana nufin duwatsu da suka kafe kasa sannan Allah ce an tami da bihim ai li Allah tami da bihim dan kada kasar ta girgije su duwatsun da aka kafe wannan kasar da su in kaje inda duwatsu suke za ga manya manya wasu suna ce an kaga dutse ya gudu dutse mai ma'anar suna dutse mai sunan dutse to a kasa ma haka yake da zirbi a ƙasa ma'ana kamar turke ne a kafa ya rike kasa in ba alkiyama ta zo waɗannan duwatsu suna na yadda suke su suka rike kasar kada ta miƙe kada ta motsa ta zubar da wanda suke kai Shi ne Allah ce waje biya fiha fijajan kuma a cikin ƙasa ɗin muka sanya fijajan fijajan shi a abu mai faɗi. subulan da aka sima ce ta subulan muka sanya hanyoyi masu faɗi, Wani suka ce a nan fijaj ne hanyoyin da suke tsakanin duwatsu in ka je gurin da yake da duwatsu sai ga manya-manyan duwatsu amma sai Allah ya fitar da hanyar tsakanin dutse da dutse don ka samu kauce inda ba a yi wannan ba da ba za ka je wani gari ba in ka je inda ake da duwatsu in kana kallon irin wajen su Pakistan amma kasar Pakistan akwai duwatsu in ka ga wata hanyar wani sa'in ma an zo sai a tadda wani dutsen ya ya gangaro kato ah, ya ruba hanyar sai an sauka an ture shi tsakanin dutse da dutse ake bi kaji ana tora gora din nan da aka yi ta ba ta kashi a gurin ai duwatsu ne a gurin kuma ga koguna a ciki shi yasa duk bam din da za a ce mu baya iya kaiwa zuwa ga mutumin da yake cikin kogon gure ne mai yawan duwatsu to Allah ya ce sai muka sanya hijajan hanyoyi subulan a tsakanin waɗannan duwatsu din saboda baye samu saduwa da juna la'allahum ko nuna sa shari'a su gane hanya dan su je zuwa ga junansu ya ta dona ana wasu kace ne gane hanya aka sanya duwatsu don su gane hanya wasu kace ya ta dona anan wala allahum ya ta dona ilal ko sa shirye su gane gaskiya ta hanyar kallon irin waɗannan abubuwa da Allah ya zuba na ban mamaki a bayan ƙasa duk waɗannan abuwa da muke karantawa na duwatsu na sama na ƙasa na saukar da ruwa na tsirrai inda za ka samu masanan abin suna maka bayani suna kuma haɗa abin da alkur'ani kamar yadda muka yi magana sai kai mamaki sai ka tabbatar cewa lalle wannan alkurani daga Allah ne kuma lalle Allah ya cancanta abota masa to Allah yake cewa mun yi wannan ne ta duna ko sa shiriya su gane hanya kuma su gane tabarki na gaskiya sai Allah ya ce waja'alna samaa sannan mun sanya sama saqfan mahfuza gine ne ma'ana rufe ne mahfuzan kiyayayye ohum an ayati ha mu'ridun amma su dangane da ayoyin sama suna bijirewa saqfan mahfuza a nan ayat tana magana abuwa akalla guda uku abu na farko Allah ya sanya sama ta zama rufi domin in ka kalli ƙasa ka kalli sama to sama kamar rufi ce ga ƙasa shi sai a kira sama da sakafan Allah ya sanya sama ta zama rufi ga ƙasa ba inda za ka je a ce babu sama sannan sai al abu na biyu sai Allah ya ce wannan rufi din Allah ya sanya shi mahfuzan kiyayeye anan me ake nufi da kiyayi wasu ka ce Allah ya kiyaye wannan rufin baya tsagewa baya lalacewa ba wani abin da ke samun shi yanzu in kai gidanka kana zaune wata nan sai ga rufin yana zama ruwa kaga ya lalace kenan sai an cire kwano an gyara ko an liƙe in tafiya ta tafiya in ya tsuba sai an cire an gyara haka duk gidajen mu suke duk kuma abin da aka yi dukkan shi wata rana sai ka tare ya lalace an gyara amma ga sama kamar yadda Allah ce ka kalle ta ka taba ganin tsaga a jikinta ka taba ganin ta lalace ji an ce an ɗebo kanakawa can sama daidai guri kaza ta lalace suna can suna aiki ba ta baje ba shi ne Allah ya kiyaye ta Allah ya kiyaye wannan saman sannan suka ce kuma ya kiyaye ta daga fadowa wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al ardi illa bi izni Allah ya rike sama ba za ta fado kan kasa ba inda Allah bai kiyaye ta ba ya rike sai ta fado mana wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri yana cikin ayoyin Allah sama da kafiya da umarnin Allah inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ya rike samai da kasai kada su tarkace kada su fado dan haka suka ce anan shine abin da ake nubi da kiyayewa wasu kuma suka ce anan abin da ake nubi an kiyaye su daga me daga cedano masu zuwa su je abin da ake yi a sama wa anna lamasna samaa fawajana fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba sun tafi sama dan suje su jiyo sai ta da an kiyaye ta da haka dai duk wanda yana cikin sakafan mafuza Allah ya kiyaye sama ba ta faɗo mana ba za ta faɗo kan ƙasa ba ya kiyaye ta ba ta tsagewa ba ta lalace Allah ya kiyaye ta daga shaytanu idan sun ma sai a je musu kamar yadda alqur'ani ya nuna duk wannan kiyayewar tana cikin abin da Allah ya ce waja'alna sama'a saqfan mahfuza sai Allah ce wahu abu na uku kenan alhali su waɗannan kafirai an ayati ya dangane da ayoyin sama ayoyin sama shine rana wata taurari da duk abubuwan da suke cikin sama dangane da waɗannan ayoyi mu'riduna masu bujirewa ne ba sa kallon waɗannan ayoyi ga ayoyi nan birje amma ba sa kallo wa ka ayyamin ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun aya nawa suke wuce a cikin sammai da kasai yanzu da zana muka yi maganar sama asalin ta da'a da kasa a haɗe suke muka ce daga ba cikin karni na 20 din nan 1920 wani ba an gano cewa lallai da duniya a haɗe take ta yi wannan masu wannan binciken kullum cikin wannan bincike suke kullum cikin wannan bincike suke za su bincika su ce sun gano sama akwai kaza akwai kaza akwai kaza wani abin a ce musu dama alkur'ani ya ishara suna bincika ruwa su gano abuwa da dama su gano halittu daban-daban su gano ayoyi ne daban-daban daban amma sai ga abin mamaki ba sa kuma ganewa ba sa fahimta ba sa koma zuwa ga Allah ka duba wannan baturan da ya mutu kwanan nan masanin kimiyya din nan wanda Allah ya jarrabe shi da shalal cuta ta shanyewa barin jiki daga baya ma gaba ɗaya zama baya magana sai dai da kwamfuta yake ba yake bayani masanin sararin samaniya ne ilimin kimiyya ne da abin da ya shafi halitta da sararin samaniya in ban manta ba a musamman da ya kwarewa kan abin da ya shafi ilimin wannan har ya zama baya baya magana sai dai da wata na'ura da aka yi mai ita yake amma haka yana faɗa abuwa na ilimi da yawa yana burge mutane da yawa a duniya da ya mutu duk duniya an ɗauka ko facebook kan shiga kaga an ta maganganu har wa'anan ma an samu wanda suke ce Allah ya ji shi ba musulmi bane ba duk da wannan ilimi da ya tara bai san Allah ba bai san Allah ba har ya mutu yana cewa ba Allah ya ce dukkan nan ɗabi'a ce yau da gobe ce ta samar da ba ba wani Allah ba wata mutuwa in an mutu kuma an tafi kenan ba lahira ba aljanna ba wuta duk da gashi a duniya ana je da shi ana tinkahu da ya mutu duk duniya sai da aka ɗauka ko ina kasashen laraba kasashen bakaki kasashen turawa duk inda ka buɗa magana shi ake yi masani ne na ilimi kuma ya ba da gudunmawa ya yi rubuce-rubuce amma ya mutu a mulhidi bai san Allah ba ta nan za a gane a shi musuluncin da Allah shiryar da kai ba ƙaramin ni'ima ba ce dan inda da wayanka ne ba lalle ka gane ba amma sai Allah ya halice ka sai ya sanya maka hankali kuma ba ka ni'ima ta addini ga wasu can ga ilimin amma jahilai ne ya alamu na zahiran min alhayatid duniya. sun san duniya amma lahira ba sani ba to a ƙa'idan musulunci kuma duk wanda bai bai karba addinin musulunci ba duk wanda bai yadda Allah shine abin bauta ba wannan ya mutu ya mutu a banza duk abin da ya anan duniya iyakan shi anan duniya iyakan shi kamar yadda manzo Allah ya faɗa ce na rantse da wanda raina ke hannunsa ba wani wanda zai ji ni ba yahudi ko ba nasari sannan bai imani da ni face ya zama dan wuta kaga tubalin da ake gina aiki Allah ya karba Allah bai masu ba ka duba ilimin wannan mulhidi da abin da Allah ya bashi amma duk waɗannan ayoyi da zai bincike ya gano Allah ya sa bai gano akwai Allah wanda kuma dalili ne da Allah ya shirya da shi abu ne karami ba balaraban kauye yake ba da labari balaraban kauye aka ce ya aka yi kasan Allah ya aka yi kasan akwai Allah ya ce ai in kaga kashin dabba yana nuna akwai dabba yanzu zai ka zo nan ga kashin raƙumi to akwai raƙumi ba yadda za a ba raƙumi a nan ba ga kashin shi in ga kashin awaki ko tumaki akwai su yace in ka ga sawun ƙaba to akwai wanda ya taka ya taka gurin eh ba za ka zo ga sawu ba ka ce ba yadda za a ba wanda ya wuce tana akwai wanda ya wuce yace to yanzu samman nan da suke gida-gida da wata da rana da taurari da ƙasa da take da abuwa ce wannan ba za su nuna mun akwai Allah ba mutumin ƙauye kenan to kaga mai ilimi wanda yake ƙara nutsawa wajen ilimin abin da ya shafi kimiyya shi ga mata ya kowa sanin Allah amma yin Allah bai shirye da mutum ba baya baya iya fahimta shine ana abin da Allah yake cewa wahum an ha? mu'ridun wa in yaraw ayatan yu'ridu innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna da Allah ce walau ja'atkum kullu ayatin kowace irin aya ce za ta zo za su imani ba da haka babu abinda ayoyi suke amfani ga wanda ba za su imani ba wa ma takunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minuna ayoyi da gargadi ba su amfani ga mutanen da ba su imani ba da haka anan Allah ya gaya mana duk da wannan abu bijirewa suke sai Allah ce wa huwa allazi khalaqa al-layla kun ga an yi magana sama an yi magana kasa sai kuma aka ce wa huwa allazi khalaqa al-layla Allah ne ya halicci dare dare ai duhu ne ko wannan hara da yini kaji an magana duhu da haske sai aka yi magana ash-shamsa wal qamar saboda shi haske na yini yana da alaka da rana duhu kuma yana da alaka da tafiyar hasken rana din sannan wata yana samun haske daga rana to da haka da aka yi magana haske da duhu sai aka yi magana ash-shamsu wal qamar duk waɗannan Allah ne ya halicce su Allah ne ya tsara su kullun kowanne daga cikin wannan fi falakin yana cikin wani falak wata hanya yasbahuna suke tafiya suke kai kawo ma'ana rana da wata dukkaninsu suna tafiya ne cikin falaki cikin hanyoyi waɗannan hanyoyin da suke tafiya kamar mutum da yake cikin ruwa yake iyo to su ma haka suke tafiya wannan yana gwada maka cewa fi falakin Allah ce na suna iyo yana gwada maka girman inda suke tafiya a ciki inda za ka samu masana za su gaya maka irin girman hanyar da rana take tafiya a ciki falakin da ke tafiya a ciki haka nan irin girman wanda wata yake jami'a dan Allah ce kullum fi falakin sai Allah ce yasbahuna suna yin iyo in ka ji ana magana iyo su ruwa ne babba ba ruwa bane dan karami ruwa ne da yake babba wanda za a shiga a wataya to ana nuna maka girman irin guraren da suke tafiya a ciki wanda kuma ilimi na zamani ya tabbatar da haka rana tana da falakinta wata yana da hanyoyin da yake bi taurari suna da hanyoyin da suke bi kowanne akwai inda yake bi kuma ilimi ya tabbatar da haka to duk wannan ayoyi ne da Allah ya bayani har yanzu ne da ake kiran waɗancan kafirai da suke cewa alqur'ani baliftarahu kirkirar shi manzon Allah yi to dan anna musu ba kirkira bane ga wasu abubuwa da Allah yake ambata ba da za a yi manzon Allah ya kirkira waɗannan abubuwa da su da yake cewa sha'ir manzon Allah ba mawaki bane ga irin ayoyi da haka Allah yana kiran zuwa ga wannan ayoyi dan su bauta masa sai Allah ya ce wa ma ja'alna wa ma ja'alna li basharin من فضلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نعم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ومسنيا ونمتن غبانك بدوما أفإن مت يزي إذن كامتو فهم الخالدون سوم دوما كل نفس ذائقة الموت دكان وتري ذات أن متوا ونبلوكم بالشر والخير فتنه muna jarraba ku da alkhairi da sharri fitnatan dan ya zama jarraba gare ku Wai ilaina turja'un kuma gare mu za ku koma mushrikan makka cikin abin da suke faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa ku kyale shi ai mutuwa zai ma zai mutu mu huta in ya tafi kenan, ai dama can mutun ne kuma mutuwa zai idan ya mutu shi kenan mun huta da haka wannan yana nan muna jira ya mutu mu huta shine sai Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda babu wani mutum gabaninka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da muka sanya masa dawwama da haka in ka mutu dama babu wanda zai dawwama wannan abin da suke cewa wai ai mutuwa zaka yi shikenan ka tafi to su ma fa ba za su dawwama ba A in mitta fahumul khaliduna yanzu in ka mutu su za su dawwama babu wani dan adam da Allah ya sanya wa dawwama duk wani wanda ya gani ba zai dawwama a wannan rayuwa ba Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma wannan aya tana ishara cewa eh zai mutu dama kuma ba wanda zai dawwama shi yasa suka ce wannan aya tana gwada ba a yin murna ba daidai bane kai murna dan wani ya mutu saboda wani abin duniya da zaka samu kana tunanin shi ya tare maka abin duniya da haka da ya mutu kai tsalle kai murna kai barin ciki suka ce kuskure ne domin me kai ma ba za ka dawwama ba da haka ba a yin ashamatatu bil maut amma za ka iya murna da mutuwar wanda ya zama cuta ce ga addini rayuwarsa fatar da mutane yake yana lalata mutane yana tunzura mutane yana jeba mutane sai aka ce ya mutu sai ka ce alhamdulillah mun hota da sharrinsa irin rukakkun boka nan da ake yi za boka in ya rika wani ma yana cewa ko Allah bai so ba yana batar da mutane mata na tururuwa ana zuwa gurin shi magidanta manya yan kasuwa da yan siyasa ana zuwa gurin shi ya shahara ya tumbatsa yau ya ba wancan maganin da zai kashe wancan ko ya haukatar da wancan ko ya shiriritar da wancan abinda kullun yake yi kenan a ba wannan magani a ce kada yi sallar la'asar wannan kuma a ce to maganinka abinda yake so kullun idan rana za ta bada kai sujjada wannan a ce abin da yake so in kana so bukatar ka ta sai ka daina yin sallar asuba ko sai ka daina yawan kan janaba irin wannan sai aka zo aka ce ai ya mutu sai ka ce alhamdulillah dan yanzu kana murna da mutuwar sa ba dan ya tare ma wani abu na duniya bane kana murna da mutuwar sa ne dan yana cutarwa a cikin addini dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu ɗayan bene, ko wanda ya huta ko wanda aka huta daga shi wani ya mutu ya huta ne duniya wahala ce da haka da ya mutu shi ya samu sauki wani kuma ya mutu an huta ne saboda sharrinsa da cutarwarsa irin waɗannan mujirmai a bayan ƙasa masu yin shirka da Allah masu haɗa Allah da wani masu yaɗa banna a bayan ƙasa sukan ja wani bala'i da haka idan ya zan babu su to ƙasa ta samu sauƙi kamar yadda mutanen kirki masu koyar da alkhairi masu koyar da ilimi masu ba da ma'ana kiran mutane zuwa ga bautawa Allah waɗannan al'ummu na amfanuwa da su bayan Allah na ƙware al'ummu na amfanuwa da su a dalilin sai Allah ya saukar da ruwa a dalilin sai Allah ya saukar da abinci ya saukar da albarka shi yasa hatta kifayen da suke cikin ruwa suna wa malami mai karantar da alkhairi addu'a domin suna samun alkhairi ta hanyar shi amma kuma kishiya aka san haka shi kuma sharri ne to a nan, mushrikai suna ganin manzan Allah ya tare musu da da haka ai mutuwa zai sha'irun ne la tarabbasu bihi raibal balmanu muna jira ne mutuwa ta zo ta ɗauke shi sai Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal babu wani mutum da muka sanya wa dawama a gabaninka afa in mitta yanzu idan ka mutu fahumul khaliduna su madawama ne anan afa in mitta idan ka mutu fahumul khaliduna anan istifhami ne kamar akwai alamar tambaya amma an goge alamar tambayar ai yadda abin yake afa humul khaliduna su zasu su dawama sai a goge hamzatul istifham wanda akan goge ta idan hali ya nuna idan bagire ya nuna wannan a larabci ana yi ana yi a larabci a datun adatul istifhami iza dalla alaiha al-maqam in da ka zo ka karanta zaka fahimta, yanzu da ka karanta a in mitta fahumul khaliduna za gane abin da ake nufi yanzu in sun mutu Fahimul khaliduna su da wama su tariftu wa ma shauqan ila al-bidi atribu wani waƙe cewa tariftu wa ma shauqan ila al sai ce wala la'iban ne wa zu shaybi yal'abu anan yana nufin ai au zushaibi yal'ad sai goge audin misalai na nan da dama a cikin larabci da ke nuna halaccin yin haka sai Allah ce a fa'in mitta yanzu in ka mutu fa humul khalidun su za su dawama ne da wannan aya wasu malamai kamar irin su Imam Bukhari sauran malamai suke kaba hujja cewa Khadir ya mutu wanda ake cewa halliru kusan su ba yana cewa yana nan da ran shi yana yawo yana zuwa bayan Allah na kwarai shi bai mutu ba to wannan aya tana nuna cewa ya mutu dan Allah cewa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld gabanin ka ya rasulullah kadir ya zo gabanin manzon Allah Allah ce wa musanya mai dawama Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada da haka ba wanda ba zai mutu ba shi sa ana Allah ce kullu nafsin do wata rai za'iqatul maut mai dandanan mutuwa ce me yasa aka amfani da lafazin za'iqa saboda mutuwa tana da daci tana da wahala da haka duk wanda ya mutu ya dandani wannan wahala din to babu wata rai da ba za ta mutu ba duk wata rai da ka sani in ta toho mutuwa za ta yi ko ya ce ta taho ta ɗauki sarki ko mutuwa ta zo ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga ganshi shi da za ga sarki cikin dawakai yake to mutuwa ta zo ta dauke shi ga dubun matsara a daki yana da masu gadi da yawa a cikin adaki idan ma ma'ana in mutuwa ta zo ba ta saurarawa ta cira sama ta ta ta bige shago ya fado ya mace ya bar jefa fado karkashin ƙasa in ta kurdo ba ta kyala kudai da kurkudu ba kurkudu ai mun san kurkudu ko duk mun san ta ana to mutuwa in ta zo ba ta kyalewa wannan ƙwaron da yake turbada kansa cikin ƙasa ya shige mutuwa ba za ta ba za ta kyale shi ba ta cira sama ta sadadu ta yi sama ta buga ta buge shahu ya faɗi can sama to ƙasan ma idan ta zo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta kyale kudai da kurkudu ba ta kyale su to mutuwa kenan babu wani wanda zai mutu babu wani wanda ba zai mutu ba shi sai Allah anan Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut sai Allah ce wa nabluku muna jarrabaku bisharri wal khairi da sharri da alkhairi fitnatan jarrabawa wannan aya ta nuna ashe ana jarraba da alkhairi kamar da ana jarraba da wani alkhairi Allah yana jarraba bayansa da tsanani yana jarraba su da sauki da yalwa da rangwame shi sa malamai suka ce da talaka mai kuɗi a da talaka mai haƙuri da mawadaci mai godiyar Allah wanne ya yafi dan kowanne jarraba Allah ne in Allah ya mutum talaka baya samu sai da kyar ga bukatu kullun karuwa suke ga kuma talauci ubangiji Allah ya tsare mu ya zama yana cikin halin kakanika yi amma duk da haka bai saba Allah ba. bai daina sallah ba bai daina azumi ba azumin zai ba abin bude baki da kira za a samu amma gobe zai dauka kuma ba za ka je shi yana raki ba baya zuwa zauna ya ce ka wannan rayuwar da wahala ka mu dai Allah ya jarrabe mu a za ka za ka ji wani mu dai Allah ya jarrabe mu to gwara ma wannan ya ce Allah ku Allah ya jarrabe ku ta wannan rayuwa raki ke to shi ba irin wannan da'ima za su same cikin godiyar Allah da mai wadatar da Allah ya bashi wadatar ta ko ina ga dukiya akwai a sama akwai a ƙasa akwai a ruwa yana jiragen sama da suke oda kaya ana yin oda ta cikin ruwa ga kuma ta ƙasa ta ko ina dukiya ce tana zuwa ta ko ina amma ba mai godewa Allah za a ga masallaci ana sallah tare da shi cikin jami'a tare da talakawa in an sanar da jana'iza tare za a je a jana'iza akai in an zo na yin tahajjudi yana cikin masallaci baya kin zuwa in an nemi taimako ya bayar daidai gurgudu kowa yana farin ciki da shi mai arziki kenan mai gode wa Allah to da shi da wancan waye fi wani ba wanda yafi wani inna akramakum indallahi attaqwa duk wanda yafi tsoron Allah shi yafi wani in mai kudin yafi tsoron Allah sai ga wani ga dukiya anan ya ci kuma a can ma zai ci wani kuma sai ka ga in Allah ya jarrabe shi sai ga a nan ba shi a lahira ma ba shi Allah kiyaye to da haka sai ana Allah ce wa nabulukum bi bi sharri wal khairi fitna sai Allah ce wa ilaina turja'un gare mu duk za ku koma gaba daya sannan sai Allah ce me idza ra'aka alladhina kafaru يتخذونك إلا خزوا أهذا الذي أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون نعم الله يقول وإذا رآك الذين كفروا إن ودن دسك كافر تسكتنك يا رسول الله إن يتخذونك إلا هدوا ba ba sa rukon ka face sai da izgili da sun ga manzan Allah sai su ɗau izgili suna mai izgili suna suna gaya wa manzan Allah maganganu daban-daban anan Allah yake cewa abinda suke cewa suke a hadha allazi yadhkuru alihatakum wannan yanzu shine yake ambatan ababan shine yake ambatan ababan bautar yake aibata su wa hum bi rahmani hum kafirun amma ba su dangane da ambatan Allah suna kafirai ba su yarda Allah madaukakin sarki shine abin bautawa ba da haka idanan Allah madaukakin sarki yana gaya mana abinda waɗannan kafirai suke yi yayin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abinda suke wa manzon Allah ba ce yi mai izgili kan izgilin da suke su ce a hadha ladhi yazkuru alihatakum wai yanzu wannan ne yake ambatan ababan bautar ku ma'ana shine yanzu bai yadda abauta gumaka ba da haka wannan yanzu shine yake aibata allolinku a nan suna nabin aibata alloli irin abin da Allah yake na kira zuwa gaskiya domin su a gurin su. aibata alloli ne su a gurin su a ce a bauta wa Allah kadai to an zagi waɗancan ababan bautan nasu ne da haka ana abin da suke bada yanzu wannan ne dama wanda yake irin wannan sai Allah ce wa hum bi zikrir rahmani su dangane da ambatan Allah mai rahma ko dangane da abin da ya shafi ambato na Allah mai rahma alqur'ani kabiruna masu kabircewa anan ubangiji yana ga mana irin abin da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama na wannan ma'ana cin mutunci da batanci da munanawa amma a ciki akwai lallashi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya damu da abin da suke yi shi yasa a wani gurin Allah ya ce inna kal mustazi'in mun isan maka masu izgili duk wanda yake maka izgili ya rasulullah kada ka damu akwai ranar da zai gane kuskuren shi akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai kama shi da haka abin da ake so shine imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rike abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ana ya kamata mu tsaya idan Allah kai mu gobe za mu tsora da ya zama daidai Allah ya bamu mu lada na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk